Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan gasar zakarun nahiyar Turai. A makon da ya gabata ne dai hukumar kula da kwallon kafar nahiyar Turai wato UEFA ta haɗa jadawalin yadda ƙungiyoyi za su kara a zagayen 'yan sha shida a gasar zakarun nahiyar Turai. wanda za a yi a ranar 4 ga watan maris mai zuwa haɗuwan ƙungiyoyin da zai kasance ne dai kamar haka ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta club brugge za ta kara ne da aston villa a gida ita kuma real madrid ta kara da atlantico madrid a gida akwai haɗuwa tsakanin psv da arsenal sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta borussia dortmund ta kara da lille feyenoord ta kara da inter milan bayan munich kuwa ta karɓi bakuncin bayan leverkusen akwai haduwa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta benfica da barcelona sai wasa na ƙarshe da za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta psg da liverpool To domin tattauna yadda waɗannan wasanni za su gudana kai tsaye muna tare da Michael Kudusin. Barka da wannan lokaci. To barka da warhaka Kamis. Na'am to Michael ya kakalla wannan jadawalin haɗin da aka yi na ƙungiyoyin da za su fafata a zagayen 'yan sha shida. E to sai mu ce jadawali ya yi kyau kuma jadawali akwai sarkakiya a wasu guraren saboda za a fafata wasa kuma za a yi kallon wasa watanni abin da ya fi burge ni ma ko kuma abin da ya fi ɗaukan hankali na ba ma waɗannan manyan ƙungiyoyi ba kawai kana maganar aston villa da kungiyar kwallon kafa ta club brugge ta belgium mm. ah, kawai sai na tunuwa watan gaba ɗaya wannan wasa in gaya maka wasa ne wadda ya bai kamata ma a ce wani bai kalli wannan wasa ba inda ya hayyana son kwallon kafa <laughs> wato karfi ah, ya zo ɗaya da karfi ya zo daya sannan kuma dukkaninsu ba yau suka fara bugawa a gasar zakarun nahiyar turai ba duk da cewa an samu lokacin da suka samu tsaiko mm. watan a tsakanin su sannan kuma idan ka duba mai horar da kungiyar kwallon kafa ta aston villa a halin da ake ciki shi ma jajirtacce ne wanda wannan abu ba wani sabon abu ne a wajen sato ina ganin wasa tsakanin aston villa da club bruce a cikin wasannin da ake ganin kananan wasanni ne zai yi armashi sosai to sai mu koma batun real madrid da atletico madrid eh, dabi ne na madrid sannan kuma wasa ne wanda zai yi armashi wadda in faɗa maka gaskiya ba a san tuwo ba sai miya ya kare a wannan wasa saboda a halin da madrid ke ciki kana ganin duk a duk wasannin da madrid ta buga za ka ga cewar tana samun ci gaba ta na ƙaruwa a kowane wasa da ta buga a baya-bayan nan da cewa ana samun watan mizance koma baya a wasu lokutan mm. amma za ka ce a yan wasanta daga mai tsaron gida masu tsaron baya masu tsaron baya sannan kuma ga 'yan wasan tsakiya da 'yan wasan gaba kowa ya samu karsashi ƙarin karsashi a halin da ake ciki sannan kuma ita ma real watan atletico madrid ta ma wasan 'yan wasanta ga su yadda ka san su din nan dai haka sake da cewa an samu sauyi a wasu 'yan wasa ba sa nan yadda dai ka san ana wasa a atletico madrid haka ake wasa da kishi shi shi yasa ma wata ma 'yan kallo a wajejen musu ke musu 'yan <laughs> kato da gora to abin da za kenan wasa zai yi armashi dole sai real madrid ta nemi hanyar da za ta ainihin rage zafin wasan sannan kuma ita ma ta sa jiki kafin a samu daidaito wani wasa da zai kara daukan hankali michael shine wasa tsakanin bayern munich da bayan leverkusen wanda a bara muna kallon yadda ita bayan munich din tana ji tana gani ba Leverkusen ta je ta dauke kofin Bundesliga a Amurka to bayan daukar tsawon shekaru tana jan zaranta a wannan gasa to yanzu gashi a bana ita ba Leverkusen din za su haɗu da Bayern Munich duk da cewa duka masu horar da waɗannan kungiyoyi mm. matasan masu horar zuwa ne Bayern Munich na da kamfani mm. Vincent kamfani mm. yayin da ita kuma liba Leverkusen na da Zabi Alonso ya kake kallon wasannin kuma gaba su kusan sa'o'in juna ne a harkar kwa lokacin da suka buga wasa eh, to wasa ne wadda bayan munich za ta nemi ta rama abin da ya faru da ita a wasan gasar watan bundesliga a kakar da ta wuce mhm. saboda suna ji suna gani leverkusen ta karbi wannan kofin daga hannunsu kuma ta hana sarawar gaban hantsi sannan kuma akwai waɗanda ke yunwar gasar ko kuma kofin gasar zakarin nahiyar ture a cikin kungiyar kwallon kafa ta bayan munich akwai 'yan wasa kamar su gnabry akwai kamar su hurricane akwai su akwai 'yan wasa kuma kasan kasan ita bayan munich din ne a nan ne za a buga wasan karshe na gasar zakarin sosai za ta so ta yi amfani da wannan dama ta ga kanta a gida a alliance arena za a yi wannan wasa mm. da kuma ta yi amfani da magoya bayanta ta ɗauki damar da za ta samu daga watan taro ko kuma dandazo da magoya bayanta <laughs> za su yi a wannan fili na alliance arena a wasan ƙarshe to za ta dage ta ga ta yi duk mai yiwuwa ta lashe wannan koko ta buge bayan leverkusen saboda za ta eh, saboda a haka a halin da ake ciki ta kullaci eh, bayan leverkusen bugu da ƙari dai akwai wani wasa shi ma da ake ganin yana ɗaya daga cikin wasanni masu zafi wanda zai kasance tsakanin PSG da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. Liverpool dai idan muka duba a wannan kaka sabon tsarin da aka zo da shi na gasar zakarun Turai ita ce ta jagoranci tebura bayan da ta buga wasannin ta takwas kunnen doki ɗaya ta yi ta haɗa maki 22 kenan a wasannin da ta buga to uh, ita kuma psg idan muka duba sai ma da ta buga wasan neman gurbin zuwa 'yan sha shida to amma kuma wani abu da ake dubawa shine ita psg a yanzu 'yan wasanta suna ƙara samun ci gaba kamar yadda kace na eh, madrid na samun ci gaba to ya kake kallon wannan wasa zai kaya kuwa eh, watan abin da yake bani tsoro a wannan wasa idan misali ina cewa ko kuma ina neman eh, liverpool ne ta samu galaba a wannan wasa abin da zai bani tsoro shi shine wannan PSG ta daɗe tana harin gasar zakarun nahiyar Turai amma kuma tana samun koma baya musamman ma idan aka kai uh, watan zagaye kuma na bugu da na hmm. sile ɗaya kwali hmm. to ana samun wannan matsalar a wajen PSG kai PSG na san mai horar da PSG zai gaya ma 'yan wasan su cewar mun sha gwada wannan mun kasa zuwa muna da Mbappe muna da muna da Messi muna da nema amma duk da haka mun kasa to ku ku cire mana kitse a wuta to haka za a shiga wannan wasa liverpool kuma za ta iya gwada musu ainihin sanin makamar abin saboda tana da 'yan wasa da suka daɗe ana damawa da su a gasar nahiyar turai sun goge a wannan harka to michael bari mu duba wasan da za a yi tsakanin benfica da barcelona idan muka duba a baya bayan nan barcelona ba ta wuce wannan zagaye na 'yan sha shida mun ga yadda ta faru da ita a shekarar 2016 da 17 da 18 da 19 mm. har ma ta zo ma kawai kawai ta koma ma fita a matakin rukuni a shekaru biyu bayan nan sun haɗu dai a matakin rukuni waɗannan ƙungiyoyi benfica da ita barcelona hmm. har barcelona ta samu nasara a kanta kana ganin ɗorawa kenan barcelona za ta yi a wannan karanta ce a ai tun da ba ta wuce wannan mataki banda za ta ga sai abin da ya ture buzu eh, idan za idan za idan za a baza ainihin halin da ake ciki a faife ka san kawai ɗorawa barcelona za ta yi to amma kuma sha'anin ƙwallon kafa benfica ita ma za ka duba ka ga inda da ta fiton ita ma babba ce a can portugal ɗin sannan kuma yanayin wasan yanayin wasan su wasa ne na ainihin taron abokan hamayya gaba gadi babu fargaba to yanayin wasan benfica kenan kuma ita barcelona akwai wani abin da zai kara mata karsashi shine za a gaya musu cewa kun dade fa ba ku tsallake wannan mataki ba hmm, sannan kuma sabon eh, mai horaswa ne sabon mai horaswa wanda shi ma ba su suka gama a mataki na biyu a matakin rukuni na wannan gasa na sabon tsarin yawa to za a gaya muku wa'annan fa ba sa'o'in ku bane ku nuna musu ku barcelona din ne duk da cewa barcelona da babu messi ah, watan <laughs> <laughs> so ka ce a ce lami <laughs> eh bada lami ce ah, to dole za a nuna musu cewa to ku dage ku nuna musu ko babu Messi kuna iya wuce wannan mataki saboda haka za a shiga a dage sai dai idan an samu kurakurai Uh, to fi kafa ba za ta yi kasa a gwiwa wajen amfani da kurakuran da za a samu ba amma gaba gadi ka ce wane ne zai lashe wannan wasa kaga za ka ɗauki barcelona to komai na iya faruwa ne. To Michael muna godiya da damar da ka bamu na shigowa cikin wannan shiri na duniyar wasanni. To ina godiya kware kamis. To mai sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma abokan aiki coach Michael Kudusin da kuma Tunde Hussaini da ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.